أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كلهم الله يسنك داود موج كل شيء قبل كراتهم اللي للتافي ألفية ابن مالك وكمل كل إن شاء الله بيدا كسابة دان كرنتا سيا كرنتا التعجب التعجب بأفعال انطق بعدما تعجبه بأفعال انطق بعدما تعجبه أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء وتلو أفعالا صيبنه كما وتلو أفعالا صيبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما وحسب ما منه تعجبت استبح إن كان عند الحسد معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لزما من تصرف بحكم حتما وصبهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهله وغير ذي وصف يضاهي أشهله وغير سالك سبيل فعلا وغير سالك سبيل فعلا طيب زامي مغانا إن شاء الله أكان التعجب إن أنت تعجب معناه شي ماماكي آه. alkur'ani sau da yawa ya irin wannan bayani wannan al'amari ne na mamaki misali a waje eh, qalat alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un yani abu ne na mamaki ana fahimta to at-ta'ajjub shine mamaki a larabci akwai sigoga guda biyu na mamaki na farkon su ma af'alahu na biyunsu af'al bihi qutila al-insanu ma akthara wai menene ya kai shi zuwa kafirci mamaki amma inda asma bihim wa absir me ya kai jin su an siga ta farko tana zuwa da sigar madi ne ma af'alahu siga ta biyu tana zuwa da siga a zahirin ta'am af'al bihi shine kamar da alqur'ani ke cewa asmi' bihim wa absir can kuma absir bihi wa asmi' to da ma af'alahu da af'al bihi waɗannan su ne sigata at-ta'ajjub wato sigoga guda biyu waɗanda ake amfani da su wurin mamaki misali in kace ma ahsana zaidan malamai sai suka saba malaman nahwu wai suka ce ma na kira ce ta ma mabniyatun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada ahsana fi'l mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa muna fahimta زيدا مفعول به انا فهمت سنن اذا كتي افعل به افعل ذاك فعل ماض جاء على صيغه الامر افعل به افعل فعل ماض جاء على صيغه الامر مبني على السكون لا محل له من الاعراب الباء حرف الجر هاء ضمير بارز متصل بحرف مبني على الكسر في محل جر بالباء كوكما كشي آآ الباء حرف الجر الضمير مجرور لفظا مرفوع محلا في محل رفع فاعل بناء akan wannan duk jarin da ya zo bayan wannan siga to majrurun lafzan ne marfu'un mahallan fi mahalli raf'in fa'il ana fahimta kuwa sannan ita sigar zahirinta amri ne amma za a ce fi'lu madin ja'a ala sighati amr mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al muna fahimta kenan kun ga ita wancan siga sunan da ya biye mata dole ne kasance da nasba ma akrama zaidan qutilal insanu ma akfaraho don haka sai wasu ka ce ma dinnan na kira ce tamma wasu ka ce a'a mausuliyya ce wasu ka ce a'a istifhamiyya bi ma'ana ayyu shay'in akrama ko ahsana zaidan wasu suka ce a'a na kira ce mausufa bi ma'ana shay'un ahsana zaidan azimun bi ma'ana shay'un azimun ahsana zaidan فأما الرأي السديد الأسلم تكين قضية إذا أنها نكرة تامة ما أحسن زيدا ما زامو شيء نكرة تامة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ أحسن زيدا فعل ماض والفاعل هو زيدا مفعول به أم عنده طيب سيما ليتي نعم والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ ايه والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ بأفعل انطق ده أفعل رجي بعد ما bayan ma ta'ajjuban don mamaki ma'ana in kace af'ala to kamar da af'ala baya sai ka ce yaya ma af'ala to kai furuci da wannan ta'ajjuban dan mamaki an fahimta auji bi af'il ko ko ka zo da af'il qabla majrurin bi ba gabanin wani harafi ko ko damiri da zai zo da jarri ka kawo af'il gabani misali in nace af'il to kawo mani wani jarri bayan sa sai ce ce bihi qabla أو ko بأفعل قبل da بباء kafin كزود wanda كافن جري وان ديك زي زود باو أفهمت يعني turanci ne dai kawai shi ne a takaice dai ma af'ala da kuma af'il bihi can ka gabatar da mimun nan kuma ka gabatar da af'il jarri ya zo baya shi kenan abin da yake sai mana bayani an fahimta وتل وأفعلا صبنه كما تل وأفعلا bayan af'ala in ka yi wa wannan sunan nasba kamar yadda muka ce ma ahsana zaidan ai ga zaidan ya zo mansub ala asas shi menene maf'ulun bihi an fahimta wa tilwa af'alan sibannahu kamar misalin ma aufa khalilaina da kuma asdik bihima awfa khalilaina in kace ma mun ce nakira ce tamma mabniyatun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada awfa فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها والفاعل ضمير يعود على النكرة هو أم فأنت خليلينا مفعول به منصوب بمثل لأنه مثنى وهو مضاف ونون مضاف إليه an fahimta da kuma asdik bihima asdik zaka ce fi'lu madin jaa ala sighati al-amr mabni ala sukun la mahalla lahu jar الضمير مجرور لفظا مرفوع على انه فاعل mun fahimta to kun ga abin da yazo bayan af'ala shi mansubun ne amma wancan dama jarrin nan shine fa'ili na eh fa'ilin azzaka tunda dama asalinsa yani kamar ka ne saduqa ko asdaqa ka fahimta kamar akrama bihima in akrama ba alif ita ce fa'il ba to haka ne sai ka zo da shi a sigatul jar tunda jari ya riga ya zo ba za mu hana shi ake shi ba amma majrurul lafzan marfu'un mahallan muna fahimta ya halatta ka share suna almuta'ajjabu minhu ba laifi bane alqur'ani ya ce asmi bihim wa absir bi ma'ana ne bihim sai ka share absir bihi wa asmi ma'ana ne bihi sai ka share an fahimta jazallahu anna والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمه بمعنى ما أعفهم وأكرمهم mai ya kai karamcinsu ba wai girmama su ba ai mun ce cikin irabi dama fi'lu madin jaa ala sighati al-amr mai ya kai karancin su kamar yadda zaka ce mai ya kafir shi mai ya kai shi ga kafirci to haka ne mai ya kai karancin su shine fa'il shine fa'il majrurun lafzan marfu'un mahallan ala asas annahu fa'il a idan aka in ka ce misali akrama ya za ka yi irabin alif nan to ai ba abin da ya bamanta shi da akrim bihima yani mai ya kai karamcin su ka ai su ne suka yi kwazon karamcin to kaga ma'anan su ne fa'il ka fahimta to ya halatta ka share al-muta'ajjab min أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على أمر وما كان أصبر ما أصبرها أما زي شاري فذلك إن يلقى المنية يلقاها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري بمعنى أجدر به سياق شاري ذاك يجوز حذف المتعجب منه abinda kake mamaki da shi kana iya sharewa kamar yadda muka karanta cikin alqur'ani an fahimta wa hasfa ma minhu ta'ajjabta stade yani ka halatta share abinda kai mamaki daga gare shi istadih hasfa ma minhu ta'ajjabta إن كان عند الحذف ma'nahu yadh yanzu bayyana daga واضح واضحة in dai ma'anar za ta zo karara babu homo ba laps a cikin da khalas dama larabci ne sai ka shari na na ويدل عليه الثاني اتونن ايه نعم به واسمع ايه ايه اي قرينه جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة ربيعة الناس وعليني با قبيلة بتي قبيلة بمتاني بني ما أعفهم وأكرمهم قرينة يتزنون أمر أكرمتهم ولا بيتا don haka yani wani abun karina yadda dai ka san yani kamar wajen shaba cikin balaga eh a ce zaidun kalba menene sifatul ba karina da fahimtar ko shi wa daidai shi zai baka muna fahimta to su ba irin sauran ayyuka ba ne su sigata ta'ajjub misali kuma kaman af'al annawaqis kama irin su kana yadda madi yayi aiki mudari'in na iya aiki amru na iya aiki wa kana Allahu ghafurar yani kun ga al'af'alun nawaqis yadda suka yi aiki a madi haka suke zuwa a mazore kuma aikin su dai a am duk ana kiran su san a ce madi naqis na a ce mazore naqis san a ce am naqis misali kana zaidun jalisan yakunu zaidun jalisan kun jalisan ya zaidu duk a can zaka ce naqis nan zaka ce naqis nan zaka ce am naqis wa fi kullin dukkanin su akwai ism akwai khabar an fahimta to su waɗannan sihohin guda biyu ba haka bane suna lazuntan tafarki ne guda ɗaya shine wancan ma af'ala wannan kuma af'il bihi ba su zuwa ka sarrafa ka ce za ka maida ka lankwaya wancan mazin ya shi mudari'i da sunan ta'ajjub ko ka maida shi amr a mazi ne da shiga ta amr a zahiri ba su fita wannan shiga ittifaqan malamai sun ittifaqi ta hada an fahimta shine wala ce na ba magana zare eh ba kuma dama amrin wannan dama shi ma an ce madi ne ja'ala sigat al-amr to khalas ba sauran magana wa fi kila al filain lazima idman yani dukkanin fi'lolin guda biyu suna lazintan tafarki ce guda daya wa fi kila al filain qidman lazima dukkanin fi'lolin nan guda biyu suna lazintan tafarki ne guda daya man'u tasarrufin bi hukmin hutima an hana musu motsawa wannan hukunci na dole ne aka hukunta da shi a kansu wai su motsa daga wancan siga ta taso su ko a'a man'u tasarrufin an hana musu motsawa bi hukmin kaga wannan hukuncin hutima an tabbatar da shi a kansu ba za su yawa to suna da na suna da sharɗa guda takwas sharaɗi na farko ya kasance an cirato su ne daga fi'li sulati kamar irin su dahraja irin su zalzala irin su qash'ara ba ruwanmu da shi don shi ruba'i ne mu muna son ne ya kasance sulati abu na biyu bayan ya kasance sulati ya kasance mutasarrif ba mu san fi'li jamid kamar ni'ma da bi'sa kamar laisa ba mu san irin waɗannan filoli muna fahimta abu na uku bayan ya kasance mutasarrif ɗin ya kasance qabil litafdil yana iya san fifiko ba kamar irin mautu ba kace kace ma amwatahu mai ya kai shi mutuwa ai mutuwa guda ɗaya ce ba wani tafdili a cikinta an fahimta to amma duk abin da zai shi tafdil yani yana iya ansan fifiko to shi muke nema ba kamar lafazi irin da mautu ba ba kamar lafazi irin kamar na ba mun fahimta shar'i na hudu ya kasance tam cikakke ne tam mutasarruf ba naqis ba dan akwai filin da zaka ga bai da mawdi yana da mudari yana da am wani fere yana da mawdi yana da mudari bai da am ba mu san wannan muna son kamilu tasarruf wanda zai iya caccanzawa zahaba ya zahabu izhab e zahibun mazhab muzhib irin waɗannan ya caccanza tamu tasarruf muna fahimta abu na biyar kada ya kasance manfi ne kamar ka ce ma darabtu zaidan kuma da nufin wai ta'ajjub ba zai yiwu ba saboda ai ta'ajjub shi ma yubda'u bil mim ana fara shi ne da mimun to ba mu san fi'ilin da kasance manfi wanda yake an kore shi ana fahimta na shida sannan kuma kada ya kasance sifa daga cikinsa ala wazni af'al fa'la kaman aswad sauda ahmar hamra ashhal shahla ba mu san irin wannan siga dan in kace zalika ma aswad to zaka ce ma aswadahu ko ko ko ko ma harahu ita ma din da zuwa aswad ba a cewa ma aswad ba ta baya na'am ita ina da cewa aswad din inda aswad yana asalin haka yake na'am amma auren an ji shi saboda a za a kawo a shadda ma a shadda sawadahu duk inda kaga fi'ilin ya citura to ka sigar da a shadda ma a shadda bayadahu ma a shadda sawadahu amma ba ka ce ma aswadahu ko ma ahmarahu ko ma abyadahu ba tunda dama su ta haka muka bince su mun fahimta kada ya kasance kuma mabniyun ne lil ma'lum ko kuma mabni lil mashhur misali kamar duriba sai ka ce ma adrabahu wai kana nufin yani ta'ajjub da ka cira shi daga duriba a kada ya kasance mabniyun lil mashhur to in mun samu filin da ya tattara wannan sharuda khalas za mu iya cira to. sai ka tutta ajin daga cikinsa shine malam ke cewa wasughuma cirato su samo su min di salatin daga fili mai mabucin hurufai guda uku surrifa ya kasance mutasarrif qabili fadlin wanda yake iya ansan fifiko kaman sami'a ma asma'ahu asma' bihi yana an san fifiko tamma ya kasance tammu tasarruf ghairi zintifa kada ya kasance manfi ghairi zintifa kada ya kasance manfi wa ghairi bi wasfin kada ya kasance sifa ne yudahi ashhala wanda yake kama da ashhala bi ma'ana kada ya kasance ala wazni af'ala fa'la aswada sauda ahmara hamra kada ya kasance haka in an ce ashhal shine wato launi irin da yake bakin sa ya hadu da ruwan daura kamar irin idan tura sai ka ganshi baki baki kuma kaman irin kamar irin kyanwa sai a ce a shahalu shahala ma'anar shi kenan an fahimta wa ghairi salikin sabila fu'ila kada ya kasance ya shiga tafarkin fu'ila yani mabniyun lil mashhur to in dai ya tsaraitu daga waɗannan sharuɗa guda takwas to khalas mu shira shi mu mai da shi af'al ta'ajjub ina fata muna fahimta to a wannan eh ma'ana shigar ita kanta ya kasance tana a san tafdil kada ya kasance ya'ani jamida ce dama abu ne guda daya wanda kowa ya juzu an ya shi fihi ba mu san haka a san tafdil shi ne an san هذا أسمع من هذا أكرم من هذا نعم هذا أكرم من هذا نعم من كلمة تدعو على نعم yana iya ɗaukan hissiyan yana iya ɗaukan ma'anawiyan in ka ce ma a karamahu ai karamcin daban-daban ne wani ya fi wani ma a kyan daban-daban ne wani ya fi wani amma kamar maut in ka ce ma amwatahu mutuwar dai ai guda ɗaya ce amma karamcin da bambanci ka fahimta amma da khair da shar ba a cewa a sharrahu da kuma a khiyarahu sai dai a ce ma a aksara khairahu eh ma a shar ashadda ko ma aksara sharrahu fulanun khairun min fulanin wa fulanun sharrun min fulan ba a cewa akhyaru min fulan ko asharru min نعم ƙwararre da gaske haka ne haka <laughs> ka samu shi karatu na wani cin mun fahimta da haka sai mu ce malam yahya khairun min hada wa fulanun sharrun min hada ba wai a sharru ko a khairu min hada malamai sun kai sun komo ka gane ai wasu ka ce a'a lokacin qaumin ne domin ka san nazala qur'anu ala sabati ahruf nan kuma ka sa tuka kusan arba'in shin lahajat ne logat ne a a wujuhun arab ne a yin tuka kusan arba'in to waɗanda suka tafi akan loga ne suka ce lahajatu qaumin ne to kama ga kama yi bayani <laughs> ba ma abin da ta ba ne tambaya ce sharron amma a kwanu ta eh sai alamuna qalan eh, sai suka ce lokacin qaumin ne yaren wasu mutane ga waɗanda suka tafi akan cewa ya yani sabadan rufin ashir hamza ce eh ashir ka gane yayi amma kuma ba ba abin nan afalul eh, tafdil bane yani mubalga ne kamar ka ce sharis haris fulanun sharis wani ya cika kwadayinsa ya kai kwaɗai eh. نعم نعم نعم idan abu ya zo haka to aka shiga mashi da ashaddu ko aksaru eh eh eh eh amma ba a ji ana cewa a ko akhyaru ba eh ba ji haka ba <laughs> na'am alaikum salam na'am na'am fa'il na eh eh ah eh eh jawabin tunda ai dama fi'il madi na fi'il madi ai asalin sa fa'ilin sa ja'izi ne eh abin da yake nufi da saboda kasan a nan wurin ya faɗa ya ce wa hasuna menene wakilu wakilu afal yusibannahu na'am wajibi ne a mai abin da bai afal na'am tsoftuwa ba kuma yi nake ji dama akwai da ake cewa kan wujuba na'am bai yi waye bayyana na'am shi ma bayyana wujuba eh ma ahsana zaidan zamu ce wujuba ضمير مستتر وجوبا يعود على النكرة التامة ما أحسنه ya saba wancan na'am na'am kowa eh amma wannan ya saba saboda in ka fito da shi ya ba da wani ma'ana da ba. yana iya fitowa a wurin da ba wannan ba ka gane azhaba Allahu nuran kuffar kaga anan ya bayyana kana yace kuma azhaba nural kuffar eto eh, to aina mabda'i me to asalin sa ba hasuna bane aha hasuna wa hasuna ulaika to sai aka ce ma ahsana ya sanje wannan hamzatu ta'diya ce kaga yayi to amma anan ya saba tunda in ka shigo mashi da fa'ili qarara zai fita shi daga cikin aji. zai zama wujuban dalili idan ka shiga mashi da ma tana na nafi kamar ka ce ma azhaba Allahu nurahum to shin wannan Allah bai tafi da hasken su ba ko ku a'a mai ya kai tafi da hasken Allah mai ya kai tafi da hasken ko ku mai ya kai tafi da Allah eh, hasken kakirai wanne zai dauka ina da ne ba matsala in ka kan bayyana nasa alamatin ba kuma ba wancan ne mata duniya ce da magana ake na ya fita makaida kuma ko da ke asalinsa daga zahaba ne asulu eh, sai al-aslu kenan eh da haka shi ya saba wa ka'idan madi da an ka shigo shi da wani abu sai ya fitar kai daga cikin hmm. <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika la